والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد آه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيو جمعة شابكوي قوة شوال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود ريهود ɗari hudu wanda ya dace da sha takwas ga watan goma sha ɗaya na miladiya dubu biyu da biyar a wannan masallaci na unguwar mai kalwa mai albarka za mu fara karatun littafin almuwabba littafin imam malik imamu darul hijira malik ibn anas rahimahullah a kafin mu shiga fara karatun hadisan littafin na so ne a takaitaccen bayani akan abubuwa kamar guda uku sannan mu fara karatun in Allah ya yarda abu na farko da nake so na yi dan takaitaccen bayani a kansa shine a neman ilimi da muhimmancinsa da kuma sharuɗansa a neman ilimi yana daga cikin manya-manyan wajibai akan kowane musulmi wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mata. domin da shi ne ibadar mutum za ta inganta abinda Allah maɗaukakin sarki ya soma horon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi a farkon wahayin da ya sauko masa shi ne ikra kai karatu mun san kuma karatu shi ne hanyar neman ilimi to idan aka yi umarni da yin karatu kaga abinda an yi karatu za a same shi ya zama to shi mukamin sama ya fi karfin ayi umarni da shi hanyar da za a samu karatun ita kanta aka yi umarni da ita ballantana shi kansa ilimin domin Allah maɗaukakin sarki ba a sanin sa ta hanyar tunani ko zato bincike baya sa ka san Allah ka san abin da Allah yake so ba zai yiwu ka je ɗakin bincike kamar a inda masu ilimin kimiyya suke shiga su haɗe-haɗe su yanka ɓeraye su bincika ɗabi'unsu har su gano ƙa'idodin da duniya take tafiya to shi Allah maɗaukakin sarki duk bincikenka ba za ka gano shi ba Allah maɗaukakin sarki sai dai ya sanar da mu kansa shi zai sanar da mu kansa kamar yadda Allah yake cewa wa yuhadhdhirukumullahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa tsoron Allah ko da abu ne wanda yake baya samuwa sai da sanin Allah to Allah madaukakin sarki shi yake tsoratar da mu kansa ya sanar da mu kansa kuma Allah madaukakin sarki yana sanar da mu kansa da abin da yake so ta hanyar manzanninsa don haka abin da ya zo ma manzanni ake kiransa wahayi wahayi sanarwa sanarwa daga Allah ta fuskara wanda take ɓoyayya ba a ganin yayin da ake sanar da su to ba zai yiwu a samu wannan a samu ilimi da Allah da ilimi da al'amarin Allah ba dole sai da karatu sai da koyo shi yasa yake farkon wajibi akan kowane mutum ya san menene umarnin Allah fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik ka sani cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ka nemi gafarar buzulbanka ka nema ma musulmi ne gatara haka Allah madaukakin sarki ya umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka neman ilimi din nan muhimmi ne da shi ne za mu san yadda ibadar mu za ta inganta da shi ne za mu san abinda Allah yake so ni mu san abinda Allah baya so mu bar shi da shi ne za mu san tafarkin tsira idan babu ilimi to ka san gabaki ɗaya an rusa asalin bautar Allah domin bautar Allah dai idan aka yi ta kafin ta inganta dole sai sharuɗai biyu sun cika a yi ta saboda Allah kuma a yi ta ta dace da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar to duk san mutum ga Allah duk ikhlasinsa duk kyautata niyyarsa idan ya yi ibada saboda Allah ɗin amma bai yi ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba wani ibada ba za ta karɓu ba kaga kirista suna suna da'awar suna bautar Allah kaga waɗansu su sun bar aure sun bar yin wanka sun je sun zauna a cikin wata hasumaya mai tsawo ba sa cin dan abubuwa ba sa aure ba sa cakuduwa da mutane wai duk saboda suna son su tsarkake kansu su kusanta ya zuwa ga Allah amma da yake wannan abin da suka kirkirowa suka ba annabawan Allah ne suka kawo musu ba Allah maɗaukakin sarki bai karɓa daga gare su ba aka sa musu suna batattu aka ne aka ce mu nemi tsari daga mu bi tafarkin su ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allah kaka shiryar da kanka kai mu tafarkin wanda kai fushi da akan su wala waɗanda suka ɓace waɗanda suka ɓace kamar yadda ya zo a hadisi su ne nasara to saboda ne saboda wannan sharaɗi na ilimi ɗin sun rasa shi don haka addinin nan ya zamanto addini ne wanda ya haɗa a ikhlasi wato bin Allah da kyautata alaƙa da Allah da kuma ilimi da haka ne za a samu daidaituwa akan tafarkin yarda Allah to ilimin nan sharaɗinsa ya zamanto don Allah domin ibada ne wajibi ne shi ma ya zamanto saboda Allah shi kansa sai mu zo mu ɗabbaƙa masa waɗannan sharaɗai na karɓa aiki wanda su shi ne ikhlasi da mutaba'a ikhlasi da koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kansa ilimin in muka ɗabbaka masa wannan sharaɗi na ikhlasi za mu ga kan cewa kenan dole ne mu tsarkake niyya wajen yin ilimin mutum ya fito daga gida domin tafiya wajen da zai sami ilimi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya fito daga gidansa ya tafi masallaci domin ya nemi wani ilimi ko kuma domin shi ya yada wani ilimi to kamar ya fita jihadi ne fi sabilillah kamar ya fita yaƙi ne fi sabilillah kuma mun san wanda ya fita yaƙi fi sabilillah an ce fitarsa da safiya ta awa ɗaya fitarsa da safiya ta awa ɗaya ko fitarsa da yamma ta awa ɗaya ya fi abin da duniya ya fi duniya da abin da ke cikin ta gabaki ɗaya la fi sabilillahi awrahatun khairun min ad-dunya wa ma fiha haka yazo a cikin ingantaccen hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma fitar da zai kafasta tayi ta kafasta turbaya kafarsa ta turbaya domin tafar domin domin jihadi domin akan tafarkin Allah to wannan kafar ba za ta ba za ta shiga wuta ba wannan kafar ba za ta shiga wuta ba saboda haka yayin da mutum zai fito daga cikin gida da niyyar ya zo neman ilimi yana cikin ibada ne ƙurar da kafarsa za ta yi wannan ibada ce za ta yi masa shaida ranar kiyama amma sai ya cika sharaɗin ya fita ne saboda Allah saboda neman yarda Allah saboda neman abin da zai kusanta shi zuwa ga Allah don haka koyaushe ya kamata mu rinka jaddada wannan niyyar shi yasa ne kamar yadda ya shahara ana yawan faɗan wannan maganar wanda a cikin rayuwar Shehu Usman dan Fodiyo ya kasance yana yi ma wa'azi yana yin wa'azi dukkan daren juma'a ranar alhamis kafin ya fita zai tsaya a soro soron gidansa kafin ya fita wajen jama'a ya dan tsaya kaɗan haka da alamar yana waɗansu maganganu ne a zuciyarsa sannan ya fita wajen mutane wata ran sai ɗansa sarkin musulmi muhammadu bello ya tambaye shi wannan muhammadu bello ya kawo kisar a cikin mai so littafinsa na tarihin a tarihin kasashenmu na nan kasashen hausa ya tambaye shi na ga kullum ka fito za ka tafi wajen wa'azi sai ka tsaya a soro me kake faɗa ne a cikin zuciyarka ya ce ina tsarkake niyyata ne in sake halarto ta in zan fita don ya zamanto fitar da zan yi na yi ta ne saboda Allah sannan kuma kar ya zamanto na gafala ban halarto da niyya ba na je kawai na rinka aiki saboda an sa abu ya zamanto jiki a ina halarto da niyyar saboda haka abu biyu ne ita kanta niyyar kar a gafala da ita a halarto ta sannan kuma a tsarkake ta ta zamanto saboda Allah to ba wai kuma kawai ana wannan sharadi idan mutum bai cika shi ba ya zamanto ya rasa wani alhairi ne a'a in mutum bai cika shi ba ba kawai ya rasa alhairi bane ya janyo ma kansa bala'i idan ya nemi ilimi ba don Allah ba ya janyo ma kansa bala'i saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ibtaga ilman mimma yuradu bihi wajhullah aw man talaba ilman mimma yuradu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba aradan min ad-dunya lam yara ra'ihatal janna wanda ya nemi ilimi wanda wannan ilimi Allah ake nema da shi shi bai je ya nemi ilimin ba sai don kawai ya samu wani abu na duniya in aka ce abin duniya wannan ya haɗa ko wata dukiya ta duniya ko kuma ɗaukaka ko alfarma ko a ce mutum ya zama to fitacce babu kamarsa wanda biyan ilimi domin ya samu ɗaya daga cikin wannan to maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zai ji kanshin aljanna ba kanshin aljanna kuma mun san kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace a wani hadisin ana jin jinsa daga take shekara biyar. saboda ka kaga idan mutum bai kyautata niyyar ba ba wai kawai zai rasa alkhairi da albarkar da ke cikin ilimi ba bane a'a zai janyo ma kansa ma bala'i ne da haka kun kenan wajibi ne farkon abin da zamu mu tsarkake niyyar mu a wajen sha'anin neman ilimi ilimin nan ibada ne kuma abin da ake samu a wajen Allah muna ji yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fitar sa'a ɗaya da safe domin sa ko da yamma domin sa ya fi duniyar da abin da ke cikinta ya fi wannan ɗaukakar da kyakkyawan ambatan da za a gaya da za a faɗa gare ka ya fi a cika maka account ɗinka da kuɗaɗe duk ya fi wannan ya fi duniyar gabaki ɗaya da abin da ke cikinta a sannan yana daga cikin aibin da yake ɓata niyya a cikin ilimi wani lokaci za ka ga waɗansu ɗaliban ilimi suna neman ilimi ɗin ne domin su zo domin ilimin ya zamanto abin jayayya da musu da a ce wani mutum ya zo da wani sabon abu wanda ba wanda ya sani sai shi to shi ma wani yana daga cikin haɗari yana daga cikin haɗari domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man talaba ilman liyubahi bihi ulama liyubahi bihi ulama wa yumari bihi sufaha wa yasrifu ilayhi anzaru nas lam yarah ra'ihatal janna yace wanda ya nemi ilimi don ya zo ya rinka alfahari da shi wajen malamai cewa na san kaza ni ma na san na karanta kaza na karanta kaza ko kuma ya jayayya da shi da wawaye jahilai wanda ba sani ba ya zo ya kama musu ya kama musu kullum in ya zo ya karanta wani abu wanda yake waɗansu ba sani ba sai ya zo ya dasa musu ai ta musu da shi ai ta gardama ai ta jayayya ya je ya je wani sabon abu ko kuma dan ya sa mutane ya to shi kawai ake kallo kullum zai kawo sabon abu domin ya zama tokan cewa ai yau kullum sai an samu shi ake so a ji don zai kawo wani abu wanda ba a saba jinsa ba to wanda yake neman ilimi don haka shi ma ba zai ji shan aljanna ba saboda haka wa'annan abubuwa dole ne wato mu kiyaye su sannan daga cikin bayan sharaɗi na neman ilimi akwai ladubba wanda ya kamata a kula da su daga cikin ladubban neman ilimi shine mutum ya sani cewar majalisin ilimi da ake zama a cikinsa majalisi ne wanda mala'iku suke zuwa wajen mala'iku suna zuwa wajen don manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba mu labari cewa akwai waɗansu mala'iku a bayan ƙasa ana ce musu asayyahun wato masu siyaha masu kai komo tafiya kawai suke a bayan ƙasa aikin su kenan abinda suke nema su sami majalisin da ake ambaton Allah daga sun sami majalisin da ake ambaton Allah sai su kira junansu su ce ta'alau ila hajatikum ku zo ya zuwa ga abin da ya fito da ku abin da ya sauko da ku ƙasa kuke yi abin da kuke nema ku zo ku cika aikin ku sai su zo wajen su lullube su kuma Allah maɗaukakin sun gama lokacin da za su zauna sun tashi sun tafi Allah maɗaukakin sarki zai tambaye su cewa mai kuka bar bayina suna yi ce mun taɓin bar suna ambaton Allah Allah tambaye su me suke nema Allah suna su ce masa Allah suna neman ka ne me suke jin tsoro Allah suna jin tsoron ibadarka ne sannan Allah ce ku shaida cewa na gafarta musu to da kaga majalisin da yake da irin waɗannan bayin Allah lallai ya kamata a kiyaye shi da kyakkyawan ladabi da kyakkyawan ladabi kar ya san shan zance yana afkuwa a wajen ko kuma wani abu wanda yake bai dace da koyarwa addinin musulunci ba saboda mala'ikun nan suna da karimci a wajen Allah maɗaukakin sarki suna da girma a wajensa da haka mutum ya kiyaye kyakkyawan ladabi a cikin majalisin ilimi shi ya sa ne kamar yadda za mu gani daga cikin rayuwar shi marubuci wannan littafin imam malik ya kasance idan zai fito majalisin da ake karantar da hadisin manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi wanka ya yi alwala sannan ya sami tufafinsa kyawawa wanda suka fi kowanne kyau ya sanya su sannan ya shafa turare ya tura gashinsa da jikinsa da turaren wuta sannan ya zo ya zauna cikin nutsuwa in ya zauna kuma cikin nutsuwar mutane kawai suke yi ba wanda yake magana sai idan shi ne ya yi magana ko kafin imam malik haka aka haka watanta mana majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka sifanta shi ne inda alqadi iya dake cewa a cikin ashifa majlisu ilmin wa haya majalisin ilimi ne da kunya majalisi na ilimin aka zauna ana neman ƙari ne a wajen ana neman ƙarin ilimi ko majalisi ne na kunya ba a zancen batsa ba a ba a rashin mutunci a wajen hmm? zama ake yi a cikin nutsuwa kamar yadda aka sifanta sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka zauna a majalisin ilimi kai ka ce akwai tsuntsu ne akan akan su, suna gudun in sun motsa tsuntsu zai tashi wato yanda suke yadda suke haɗa kansu su haɗa a tunaninsu da zuciyarsu waje ɗaya sannan yana daga cikin muhimman abubuwa ladabi na ilimi ɗalibin ilimi ya kiyaye ilimi ya kiyaye abin da ya karanta mutum ya kiyaye abin da ya karanta domin bai san lokacin da bukata za ta taso gare shi ba yau idan shi ɗalibi ne yana halartar wajen ilimi yana tambaya ana bashi ansa gobe fa shi za a tambaya rinka ba da ansa kuma da haka ne za a kiyaye a sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma ya zamanto waɗansu sun bijima sun zabura sun karanta sunnar sun haddace ta sun kiyaye ta sun fahimce ta sun kiyaye ta domin su isar da ita ga sauran al'umma domin idan waɗanda suke yin yau sun kau su kuma ya zamanto sun za su ci gaba da shi don haka hanya mafi don haka yake da muhimmanci mutum ya kiyaye ilimi ya daga cikin abin da zai taimaka wa mutum wajen kiyaye ilimi mutum ya karanta abin da za a karanta kafin a yi karatu saboda ya gane wurare da suke da rikici da wurare da suke da wahalar fahimta domin idan bayani bai zo ba a kansu shi ne bayani ya amfana sauran jama'a masu amfana sannan kuma bayan an yi karatu ya koma ya yi mudakararsa ya koma ya karanta ya maimaita don ya haddace wannan karatun da zai yi na ilimi da karantawa da zai yi kamar ya zauna ne yana ta yin tasbihi ko yana karatun alkur'ani domin muzakarar ilimi tasbihi ne kamar yadda Abu Darda ya ce daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ɗauki littafin ilimi inda da kyakkyawan niyya kana karantawa kamar tasbihi ne wata ran Imam Malik yana zaune a majalisinsa na ilimi sai daga cikin almajiransa abdullahi ibn wahab yana karatu a wajensa sai aka kira sallah da alluna a hannun abdullahi ibn wahab da yake rubuta hadisai da yake ji daga wajen imam malik ana kiran sallah sai tattara allunansa ya zumbur zai miƙe sai imam malik ya ce menene haka ya ce an kira sallah ne zan tashi ne nafila kace to ai abin da kake zaune kake yi bai fa abin da ka tashi kace za ka yi yanzu ba in dai niyya ta inganta wato zamanka a gaba a majalisin ilimi kana karatu shi kanka ba kuma bayan ka tashi kai ta sallah bane kamar kamar kai ta yin sallah kamar ka da wani lokacin naka da sallah ne in niyyar ta inganta saboda ka zauna kana karanta ilimi don ka kiyaye shi ka fahimce shi ka ɗauke ma kanka jahilci kuma ka sanar da al'umma idan ya zamanto wani hukunci ya ɓuya gare su ko matambayi ya tambaya ka sanar da shi wannan yin wannan da kake yi kamar tasbihi kamar ibada kake yi kamar tasbihi ne kamar kuma ne kai ta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar a wannan eh, eh, eh, gajeriyar shimfiɗar da zai yi kenan akan neman ilimi sai kuma shimfiɗa ta biyu akan shi imamuna malik wanda za mu karanta littafinsa yana da kyau mu san wane ne wannan bawan Allah duk da yake saboda waɗansu yan uzurce-uzurce akwai abubuwa da dama na na da ba mu samu da abin nan ba zan iya halarto su ba wanda akwai littafi siyar alamin nubala wanda ya zaɓo labarurruka muhimmai daga cikin rayuwarsa eh, wanda ya kamata a ce da inda da lokaci isasshe shi ya kamata mu karanta a imam malik an yi rubuce-rubuce kan rayuwarsa ibn abdulbar ya rubuta littafi a kansa da shi da abu hanifa da kuma imam shafi'i mun san dai wayannan su su uku suna daga cikin malaman da suka da suka kafa mazhabobi din nan guda uku daga cikin hudu din a hakanan alqadi iyad mai ashifa ya rubuta littafi wanda ya kawo labarurruka masu yawan masu tsawon gaske akan rayuwar imam malik littafinsa da ake ce tartibul madari wanda ba ma kawai rayuwar imam malik ya kawo ba rayuwar dukkan manya-manyan malamai da suka da suka kasance akan ilimin da imam malik ya bar shi malamai da suke bin mazhabarsa tun daga almajiran imam malik har zuwa zamanin shi alƙadi wanda yake yawanci waɗanda za su yi rubutu akan rayuwar imam malik duk za su ciro daga maganganun alƙadi iya sanin rayuwar waɗannan mutane yana da albarka kwarai da gaske domin kamar imamu shafi'i shine yake cewa a ambaton salihan bayan Allah yana rayar da zukata yana da muhimmanci a san su saboda mu gane cewa waɗannan mutane ne waɗanda suke bani adama ba ma'asumai ba ba annabawa ba ne gaskata annabawa suka yi suka bi al'amarin annabawa Allah ya ba su matsayin da ya ba su don haka mu ma idan muka gaskata annabawan Allah muka gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka yi koyi da sunnarsa mu ma irin wannan ba abu ne mai gagara ga Allah maɗaukakin sarki ba ya ba mu kyakkyawan matsayi irin kutankucin matsayin da ya ba mu wa'annan salihan bayan Allah Imam Malik yana daga cikin waɗanda ake ce ma a tabi'u tabi'in tabi'u tabi'in tabi'u tabi'in wato masu bin mabiya masu bin mabiya mabiya su ne wato mabiyan sahabbai in ka ji an ce attabi'un wato wanda suka ga sahabbai kenan sahabbai kuwa ana nufin waɗanda suka suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam suka gan shi ko da sau ɗaya ne suna musulmi kuma suka mutu a cikin musulunci da wannan matsayin da suka samu na ganin annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi kowane ɗan al'umman nan da zai zo baya domin a manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mutane da suka fi kowaɗanne a bayan ƙasa su ne da nake ciki wato tsarana su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kenan bayan su sai waɗanda suka zo bayan su su ne attabi'un tabi'i shine wanda ya ga sahabi ko da sahabi ɗaya ya gani ya zamanto tabi'i sannan kuma waɗanda suka zo bayan su bayan tabi'ai su ne tabi'u tabi'in to su ne tabakar su imam malik kenan waɗanda suka ga tabi'ai to imam malik yana daga cikin wannan tabaka ta uku wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace su ne fiyayyen wannan fiyayyu su ne fiyayyu a cikin wannan al'umma bayan su ne a za a so mu samun makaryata marasa cika amana kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin ƙarashin hadisi amma dai waɗannan su ne lokacin da hasken musulunci ya fi ƙarfi kuma su ne suka kiyaye addinin musulunci suka yaɗa shi ga duniya baki ɗaya imam malik sunansa malik ibn anas ibn abi amir al-asbuhi al-himyari asalinsu mutanen yaman ne kakanninsa su ne suka taho daga yaman suka zo suka zauna a madina don haka ake ce don haka ake ce don haka ake ce masa alhimyari himyar tana daga cikin kabilun larabawa da suke kasar yaman da ya zo ya ɗauki a abin nan Usman ibn Ubaidillah dan uwan salha ibn Ubaidillah ya ɗauke shi ya zama to kamar shi ne a wato mai masaukinsa shi wannan kakan sai imam malik da yake ya dauke shi kamar ya zama shi ne mai masaukin sa shi yasa za ga ana ce masa ana ce musu maula taymiyin maula in ka ji an ce maula abinda ake nufi da alarabci da maula shine wato wanda yake bawa aka yantar da shi to amma su ba bauta bane su ba bayan Usman bin Ubaidillah bane zuwa suka yi suka maida da Uthman bin Ubaidillah mai masaukin su sai ya zamanto kamar wani uban gidansu kamar mutum ne ya zo daga alal misali daga wani gari eh, ko daga lokoja ko daga bida ko daga kefi ko daga dai wani gari ko zaria idan ya zo yana bako a kano sai ya samu wani wanda yake fitacce a wannan unguwar ya zamanto shine mai masaukinsa duk wani abu da ake so in wani ma aurensa za a yi a gidan wannan mai masaukin za a yi in ma wani abu ne sai ya zamanto kamar shine waliyinsa to kaga ba wai ba wai ba wai ubangidansa bane shi yasa ban ce ubangida ba nace ne masauki eh, to haka ma imam malik suka kasance shi yasa imam malik yake kin a ce masa shi maula ne saboda shi ba bawa bane iyayensa ba bayi bane abin da yasa kenan wannan bayanin na so na yi shi saboda wanda zai kanta a ah, ah, tare imam malik zai ga wannan yana kin abin da yana kin a rinka sifanta shi da cewa shi maula ne imam malik an haife shi a bisa sahihin magana a shekara 96 bayan hijiran manzan Allah a shekara 93 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar da a wannan shekara da shekarun kaɗan bayanta da shekaru kaɗan kafinta shekara ce wadda take al'ummar musulmi suka ga musiba babba ta mutuwar manya-manyan malamai manya-manyan malaman madina a wannan zamani suka mutu daga cikin wanda suka mutu a shekarar da aka haifi imam malik akwai alqasim ibn muhammad ibn abi bakar siddiq da kuma salim ibn abdullahi ibn umar suna daga cikin malamai guda bakwai bijiman malamai masana alƙurani da sunnar manzan allah sallallahu alaihi wasallam a madina wanda suka shahara da cewa malamai bakwai faƙihai alfuqaha saba'a أكل على كل من لا يقتدي بأئمتي فقسمته جيزا عن الخلق عن الحق خارجا فخذهم آه، أبو بكر عروة قاسم آه، وسليمان آه، فخذهم أبو بكر عروة قاسم أبو بكر فخذهم أبو بكر فخذهم أبو بكر عروة قاسم a su su bakwai ne na manta baitin amma za rike sunayensu da abubakar ibn abdurrahman ibn al-harith da urwata ibn zubair dan zubair ibn al-awwam dan nana aisha dan yatta da salim dan abdullahi ibn umar ibn al-khattab da sulaiman ibn yasar maulan maimuna bawan maimuna ne matar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta yanta shi da kharija bin zaid ibn thabit da sa'id ibn al-musayyib da kuma a na uku shine waɗansu suke cewa abu salama ibn abdurrahman ibn Au, waɗansu kuma suke waɗansu kuma suke cewa ba ba shi bane suke kawo maimakonsa alqasim ibn abdurrahman alqasim ibn muhammad ibn abi bakr siddiq su su bakwai to a shekara daga shekara ta casa'in zuwa shekara ta ɗari bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kusan dukkaninsu suka mutu shi ne wani daga cikin bayan Allah yake cewa duk wanda yake so ya ga yaya ilimi Allah yake ɗauke shi a cikin al'umma ya zo ya ga abin da yake faruwa a cikin shekarun nan domin da haka ne ilimi yake tafiya idan manyan malamai suka mutu sai ya zama mutane sun wayi gari ba su da malamai sai jahilai su zamanto malamai sai a tambaye su kan al'amari sai su fatawa ba da ilimi ba su ɓace hanya su ɓatar da sauran mutane hakanan Allah wato Allah baya ba a wayewar gari a ji mutane sun tashi alqur'ani Allah ya cire shi daga cikin zuciyarsu inna Allah la yanzi'u al-ilma intiza'an min sudurin nas Allah baya cire ilimi ya cire shi daga cikin zukatan mutane bayan ya basu amma yana ɗauke ilimi ne da mutuwar malamai to da waɗannan malamai suka mutu a shekarar a cikin na shekaru aka haifi imam malik imam malik an haife shi a gida na ilimi domin shi kansa mahaifinsa a anas ibn abi amir ya daga cikin manyan malamai waɗanda da yawa daga cikin malamai imam malik almajiransa ne kuma ma'uwarsa uwarsa ita ma daga gidan ilimi ta fito saboda haka ne ma tun yana yaro ya fara neman ilimi yana cewa yana yaro uwarsa ta ɗaura masa rawani ta ce masa ya je majalisar rabi'a rabi'atar ra'ayi kafin ya soma karatu ya kula yaya yaya ladabin yaya ake ladabi a majalisar rabi'a ya koyi ladabi kafin ya soma koyan ilimi tukuna sai ilimin ya zama to nurin ala nur ya koyi ladabi tun yana dan ƙanƙanin yaro ta daura masa rawani tace ya je majalisar ya ga yanda manya suke neman ilimi shi yasa ake son yara ko da ƙanana ne a rinka halartar da su majalisar ilimi don su rinka ganin yadda manya suke abu don ya zamanto suna abu na mai in yaro aka ga yana wato mu wani lokaci musamman mata za a ga suna kyaran yaro a ce wannan ya fiye manyance a rinka ganin wai abin aibata yaro ne ya fiye manyance to ai wannan manyancen haka ake so ya kula da ɗabi'ar manya don ya zamanto ya samu rinjayen hankali ya samu rinjayen tunani komai zai yi sai ya ga yaya ake yi yaya manyan suke yi hmm? to dama abin da ake nufi da hankali kenan hankali wato abin zai maka linzami abinda zai yi linzami shine ake kira hankali idan idan mutum zai yi abu zai tambayi kansa yaya ya kamata to kaga yana akwai linzami kenan tare da shi amma in ko zai abu kawai gaba gadi to wannan babu linzami tare da shi to imam malik ya taso a cikin gida na ilimi tun yana ɗan ƙaramin yaro ya fara karatu don haka a lokacin da ya kai ɗan shekara ashirin da tara har ya ana shekara ashirin da ɗaya har ya fara fatawa har ya kasance yana da majalisi a cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai yi fatawa ba bai soma ba da fatawa a madina ba sai da malamai saba'in kowannen su fitaccen malami ne sai da ya masa shaida cewa ya cancanta ya ma fatawa ba wai kawai zuwa ya ya kafa kansa ba ba kuma certificate ya kawo ta cewa ya fita daga cikin a kulliyatul hadith ko daga makarantar hadisi ko daga jami'ar madina ko daga makamantan wannan a'a malamai ne masana suka yi masa shaida suka yi masa shaida cewa shi ahali ne ya yi wannan saba'in ya ce waɗanda yake kowannensu yana da rawani mai amawali irin rawanin nan da ake yi da ake yi mai amawali asali yana daga cikin rawunan da da da da mutanen Hijaz suka kasance suna yi kuma yana daga cikin alamar malamai a wancan lokaci ya kasance yana da tsantseni wajen neman ilimi ba kowa yake karatu a wajensa ba sai ya binciki mutum sai wanda ya dace wata ran an samu wani daga cikin almajiransa habibul warraq ake ce masa wani shine wanda yake rubuta hadisai an zo majalisinsa waɗansu daga cikin malamai sa'o'in imam malik kowanne daga cikinsu ya ba da dinare guda ɗaya aka tara masa dinare uku shi kuma gashi ya yi sabon aure ba kuɗin ne. aka tara masa dinare uku aka ce dan Allah mu muna imam malik ne mana kwarjini ba za mu iya zuwa mu tambaye shi ba akwai wane da wane da wane fitattun malamai ne a madina amma imam malik baya zuwa karatu wajensu bai ɗauki ilimin hadisi daga wajensu ba da allah ka je ka tambaye mana shi ne yasa bai yi ba shikenan habibul warraq ya je ya samu ana karatu kowa an yi kawai da imam malik a majalisinsa in ba cewa ya in ba ci ne yace yi magana ba ba a magana sai shi habibul warraq ya ce ya aba abdullah na yi sabon aure kuma gidana ko tsaki babu aka tattaro mu kuɗi har dinare guda uku aka ce in zo in maka tambaya shi ne ya yi murmushi ya ce tambayi tambayarka ya ce wane da wane da wane me yasa baka riwayar ilimi a wajensu sai ma maliki shiru sannan sai ya ce wannan ilimi amana ne kuma yana da ahalinsa akwai mutane wanda su ne suka cancanci shi duk wanda ka ga ban ɗauki ilimi daga wajensa ba to shi ba ahali ne a yi riwaya daga wajensa ba to raka ba kowa yake riwaya daga wajensa ba wai dan yana da ilimi yake imam malik yake cewa na akwai mutum sun fi 70 na gan wanda kowanne daga cikinsu idan aka zo roƙon ruwa inda zai ɗaga hannu ya ce Allah ka shayar da mu ruwa ina fata Allah zai karɓi addu'arsa ya ce amma na ƙirwa wayar ilimi daga wajensa saboda ne saboda ba masanin ilimin ba ne mai ibada ne ka je ya zauna da ibadarsa amma sanin ilimi sanin wannan amana ta Allah shi ba ahalin wannan bai don haka ban karɓi ilimi daga wajensa ba ba kowanne ne kaga cewa ya ce malam ne ya zamanto malam ba sannan bayan wannan tsantseni na kan cewa shi yasa ne dukkan wani mutum malaman hadisi suka haɗu akan cewa wani mutum da imam malik ya yi riwaya daga wajensa to amintacce ne in dai har ka gan shi a cikin littafin imam malik amintacce ne shi yasa aka tambayi imam malik kan wani mutum shin amintacce ne a yi riwaya a wajensa za a karɓi hadisinsa yace ka gan shi a cikin littafi na yace ban gan shi yace to da amintacce ne da ka gan shi sai kawai mutum ɗaya shine wanda imam malik mutane ba su yarda da shi ba abdulkarim ibn abil makharik al-basri wanda daga cikin malaman basra ce shi kuma imam malik aka ce masa ta bi tsantsenin ka kaje kai ruwayar hadisi daga wajen wannan haka kawo hadisinsa a cikin littafin ka sai ce wallahi ya yaudare ni da yawan sallarsa da kyan sallarsa ba dan garin bane ba ɗan madina bane ba ne ya zo kuma ka'idar imam malik ce cewa in ba ɗan gari ba ɗan madina wanda ya sani baya riwayar ilmi daga wajensa sai kaɗan sai irin su ayyuba ibn abi tamima as-sakhtiyani ɗaya daga cikin malaman basra aka tambaye shi cewa yaya wannan mutumin iraq ne shi ma kuma ka je kai riwayar ilmi gare shi da da cewa ayyuba yana daga cikin manya manyan malaman malaman al'umman nan yace ba abin da ya burge kayatar da ni akan al'amarinsa sai dai ya kasance idan aka ambaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya rinka yin kuka duk wanda yake wajen sai ya ji tausayinsa saboda san annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cikin zuciyarsa yace saboda haka na rike shi wajen riwayar hadisi daga wajensa duk da cewa ba dan garin mu bane to haka imam malik ya kasance wajen zaben ilimin sa to haka nan ma wajen bayar da ilimin ga al'umma sai ya tace ba kowane ilimi ne yake isarwa ga al'umma ba sai wanda ya tace an ruwaito an zo an ce masa ɗan uwanka malamin mutanen maka Sufyan ibn Uyayna ya fi ka riwaya daga malamin ku ibn Shihab Zuhri me yasa haka sai ya ce dukkan abin da ji daga wajen ibn Shihab Zuhri shi zan zo in gaya wa mutane in haka ai na cuci al'umma in ne haka ai na cuce su wato ma'ana sai ya tace sai ya tace ya ga wani abu ne ya fi inganci kuma wani abu ne ya fi maslaha a cikin ilimin wanda ya cancanta ya sanar da shi sannan ya sanar da shi shi yasa bai gushe ba littafin sa dinnan na muwaffa yana tace shi yana tace shi har sai da ya zamanto haka hadisai ne masu yawa shi yasa imamu shafi'i yayin da imam malik ya rasu ya shiga gidansa sai ya ga sai ya ga taskoki cike da da wato cupboard cupboard drawer cike da littattafai na ilimi na hadisi ya ruwaito hadisai da dama wanda wani zai ɗauka ta imam malik bai san wannan hadisin ba amma ya ruwaito shi bai ruwaito da shi ga al'umma ba bai isar da shi ga al'umma ba imam shafi ya ce na shaida ma Allah cewa imam malik Allah ka nufa da iliminka tunda inda so yake a ce babu kamar sa ai komai ya ji hmm? haka zai nan da nan kamar yadda yanzu ake yi daga an ji wani sabon hukunci nan da nan sai ga mutum abin nan ya zo majalisi ya tara jama'a ya ce to kun san abin kun san abu kaza din nan da ba a yi ai gashi gashi gashi ai gashi gashi ya jiyo sabon abu to shi kuwa ilimin sa da yake Allah ya nufa sai ya tsaya tukuna ya ga menene yafi dacewa da yarda Allah menene yafi inganci menene ya fi kawo maslaha ga al'umma sannan zai ruwaito shi ga al'umma shi sa ya ɗauki shekaru masu yawa shekara wajen arba'in yayi yana tace littafin nan na muwatsa wajen riwayarsa ya kasance yana da almajirai masu yawan gaske don an zo daga ko'ina na duniya ana neman ilimi a wajensa a hakikatan ma akwai hadisi da aka ruwaito daga a cikin sunan tirmidhi wanda abu huraira ya ruwaito cewa yushiku an yadriba nas akbad al-ibil yatlubuna al-ilm fala yajiduna aliman a'lama min alim al-madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kusa lokaci da zai zo mutane za su rinka bugun hantar raƙuma ma'ana bugun hantar raƙuma za su ɗaura sirdi akan raƙumi su bazama cikin duniya neman ilimi ba za su taɓa samun ilimi ba za su taɓa samun malami da ya fi malamin madina sani ba wannan hadisin malaman hadisi suna da magana a kansa waɗansu sun inganta shi waɗansu sun ce bai inganta ba sahihi dai abu huraira ne ya faɗa to kuma abu huraira ne ya faɗa hukuncin irin wannan hadisin cewa daga wajen annabi sallallahu aka ji dan abu huraira ba zai san abin da zai faru ba sai abin da annabi sallallahu ya faɗa ah, ɗaya daga cikin malaman da suka rawaito wannan hadisin sa'o'in imam malik ne malamin mutanen maka sufyan ibn uyaina yace na tsaya na yi tunani akan wannan hadisin na ga ba wanda wannan hadisin ya hau kansa in ba imam malik ba shi ne malamin madina da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa mutane za su tafi neman ilimi ba su taɓa samun malami kamar sa ba domin kafin shi a zamanin tabi'un babu wani wanda yake ya zama to fitacce kowa wanda yake zaka ga akwai babban malami ne zaka samu akwai wanda yake sun yi kunnan doki da shi amma a zamanin imam malik ga malaman manya-manyan malaman amma ba wanda ya nan doki da shi ba wanda ya kai shi wajen mutane su zo daga ko'ina na duniya suna neman ilimi wajensa shi ya sa ne wataran malamin ƙur'ani na madina ibn abi kafir ɗaya daga cikin malaman alƙur'ani na mutanen madina wataran ya zo ya kawo ma imam malik a wata yar takarda wato ba ku takarda ba fata da ake rubutu a kai mun san da ana rubutu a fata da takarda da sauransu sai ya kawo masa wannan fatar imam malik sai ya daga dardumarsa ta sallah ya sanya ta a karkashin ta sai bayan an gama karatu mutane sun tafi sai ya kirawo ɗaya daga cikin almajiran sai ya ce mu mi wannan takardar ya ɗauko masa ya ɗauka ya karanta ya ce ya karanta masa ibn abi kathir mafarki yayi cewa wata ran an zo an ce yana cikin bacci aka ce ku zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci yana raba alkhairai yace sai ya shigo cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam dufa a cikin mafarki yake gani yace sai ya zo ya ga inda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake an bude shi ɗakin Aisha an bude shi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a wajen mutane duk sun zo sun kewaye shi sai ya ce akwai wata taska da na zo da ita na ba ma imam na ba ma malik ya raba ma mutane ku je wajen malik ku karɓi wannan taska ku karɓi rabon ku Ya ce sai abin nan shi ne sai ya farka shi ne zai ke gama imam malik wannan mafarkin imam malik ya ta kuka saboda farin ciki nuni ne akan cewar abin wato annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi daga cikin ilimin suna annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya yada a cikin al'umma dan haka daga ko ina aka zo imamu zahabi sai da ya ce ya kirga ɗaliban da suka zo wajen imam malik neman ilimi wanda kowa ya yi riwayar ilimi mai yawa daga wajensa sai da ya kirga mutum dubu da ɗari hudu za a zo masa daga nisan wannan kuma wannan ba zai hana shi ba in an zo masa daga nisan duniya za a tambaye shi kan ilimi in bai sani bai ce bai sani ba wani mutum ya taba zuwa masa daga iraq da tambayoyi wajen arba'in ya zo tambaye shi imam malik tambaya hudu kawai ya ansa masa sauran kowace tambaya ce ban sani ba sai ce ya aba abdullah na zo maka tun daga iraq tafiyar kwana wajen arba'in ce fa zuwa madina tun daga Iraq na zo maka da wa'annan tambayoyi ko mutanen Iraq ne suka aiko ni kai ne fa kai ne fa malamin Madina wanda ake magana sa a ko ina na zo maka da tambayoyin nan amma duk ce baka sani ba ce guda hudu kawai yace eh yace in na kowa me zan gaya mutane na yace ka gaya musu cewa ka zo ka tambayi Malik Malik bai sani ba yace ka zo ka tambaye shi bai sani ba kuma ai ba aibi bane wa fawqa kulli dhi ilmin alim ma utitum min al-ilmi illa qalila kadan aka baku daga cikin ilmi ka zo ka tambaye shi bai sani ba to haka imam malik ya rayu a cikin irin wannan akwai daga cikin malaman madina wanda ya shahara da matsayi da zuhudu da yawan ibada da da tsanani wajen inkarin wajen wato inkarin miyagun ayyuka musamman akan sarakuna da shugabanni ana ce mata abin abdulaziz ibn abdullahi na umari wata ran ya rubuta ma ya kaɗaita da imam malik ya rubuta masa wasiƙa kai yana kiransa cewa wannan abin da ka tsaya kana kai na harkar jama'a kullum kana na cikin jama'a kana ba da ilimi da sauransu ya kamata lokaci yayi da za ka keɓance ka keɓanta ka shagala da ibada ka shagala da kanka ka kyala al'amarin mutane shi ne sai imam malik ya rubuta masa yace Allah maɗaukakin sarki ya raba ayyuka ya raba ayyuka kamar yadda ya raba dukiya a cikin mutane wani Allah ya bashi dukiya mai yawa wani ya bashi kaɗan inna Allah qassama al-a'mal kama qassama al-arzaq haka yace masa Allah ya raba dukiya kamar yadda ya raba arziki a cikin mutane yace wani mutum zaka ga Allah ya yi masa fatahi a cikin ibada amma Allah ya ba shi ƙarfin yin jihadi ba wani mutum Allah ya ba shi ƙarfin yin jihadi amma bai ba shi ƙarfin ya fitar da dukiyarsa ya ɓatar fi sabilillahi ba ko ne menene ya je yayi amma a ce masa a fitar da kwabo to wannan abin tashin hankali ne tabi'a ce haka shi akan wanda yake da alkhairi amma bai fi ɗayan alkhairi ba in kuma sharri biyu suka zo zai gane wanne ne ya fi tsananin sharri ya haƙura ya bar shi wato ya yadda da shi eh, ya nisanci wanda ya fi tsananin sharri wannan shi ne malami wato wanda yake da wanda yake san abin da ake ce masa fiqhul awlawiyat fiqhul awlawiyat wanda yanzu waɗansu malamai kamar irin su Sheikh Yusuf al suke magana a kansa wato fahimtar wanne wani abu ne ya fi cancantan a aiwatar da shi wata barna ce ta fi cancantar a kawar wani gyara ne ya fi cancanta a kawo wannan shi fahimta a cikin addini malamin da ya san wannan shi ne malami na hakika a kawo da Imam Malik ya ce. to gaskiya kisa labarukan Imam Malik suna da yawa waɗanda suke suna da shauki kwarai da gaske wanda ɗaliban ilimi za su iya komawa cikin juz'i na takwas na siyar alamin nubala ko kuma tartibul madarik ko kuma shi littafin ibn abdulbar al-intiqa fi fadli thalathati al-a'immati al-fuqaha dukan za a samu kyakkyawan bayani akan rayuwar imam malik yana daga cikin abin da ya faru ga imam malik a kusan karshen rayuwarsa a jarabawa da allah maɗaukacin sarki ya yi masa dama mun san jarabawa ɗaya daga cikin abubuwan da allah yake ma bayan allah ne domin ya ba su shugabanci na jagorancin al'umma waje allahu a yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina Allah ya ce muka sanya su suka zamanto jagorori wajen tsoron Allah da suke shiryar da mutane da umarnin Allah yaushe lamma sabaru yayin da suka yi haƙuri kuma suka zamanto masu takankancewa ne da ayoyin Allah sun sami ilimin kuma aka yi jarabawa suka yi haƙuri to in suka yi wannan sai Allah ya ba su shugabanci a cikin al'umma kamar yadda ya faru ga Annabi Ibrahim yayin da annabi Ibrahim Allah ya bashi ilimi sai Allah ya jarabce shi daga cikin jarabawar aka ce ya yanka ɗan nasa ɗan nasa da ya shekara wajen cisa inda wani abu bai samu ɗa ba ya samu aka ce ya yanka shi yana ɗan shekara wajen tamanin da wani abu aka ce ya kaciya ya kaciyar da fatanya irin waɗannan jarabobi Allah ya ma annabi Ibrahim sai Allah ya sanya shi zaman to imaman linnas wa yajibtana ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama to haka ne yawancin malamai ma za a ga sun gamu da irin wannan imam malik shi ma ya gamu da wannan imam malik ya ruwaito hadisi cewa a hadisi da wanda yake mursal ne cewa talaqul mukrah wanda aka tilasta shi ya saki idan mutum yana da matarsa aka zo aka zaro bindiga aka ce ko ka sake ta ko in kashe ka ko kuma abin nan a mai mulki ko abin nan mai ƙarfi sai Allah ya isa ya zo ya same shi ya ce ko ka sake ta ko kuma a daina ganinka ba za ka mutu ma za a daina ganinka to in aka tilasta shi ya je ya sakin to imam malik ya ce wannan sakin bai yi ba imam malik ya rawaito wannan hadisi to kaga dai wannan yana da alaka da siyasa a zahiri ba shi da alaka da siyasa amma masu mulki sai suka gano da yake masu mulkin da irin masu mulki wannan zamanin bane waɗanda suke abin nan fahimtar su ragagga su wayancan masu mulki na wancan zamanin su kansu gaggun malamai ne suna jin wannan fatawar sai suka gane kan cewa akwai harkar siyasa a ciki kamar wato ana za a yi amfani da wannan hadisin da imam malik ya rawaito da wannan fatawa ta imam malik a ce idan aka zo aka tilasta ma mutane suka yi mubaya'a ga shugaba ga sarki to bai a tasa ba ta ba sarauta tasa ba ingantacciya ba ce shine ma'anar saboda haka a lokacin nan gwamnan a gwamnan harunan rashid a lokacin nan shi ne halifa a madina jafar ibn sulaiman da aka zo aka gaya masa sai ya tura waɗansu daga cikin yaransa cewa da aka je majalisin malik kai masa tambaya akan wannan don mu samu hujja ya masa tambaya imam malik ya bada ansa bisa wajibin ilimi sai sa aka je aka kamo imam malik aka cire masa tufafinsa aka rinƙe masa bulala sai da hannunsa ya zazzago daga cikin wannan abin daga cikin kafadarsa daga wannan ball and socket din nan ta nan ta kafada sai da hannunsa ya zazzago ya zama to ya dade a kwance na rashin lafiya saboda kawai wannan maganar da ya yi saboda wannan fatawa da ya yi ya yi haƙuri a kan wannan bai canza matsayinsa ba bai daina riwayar wannan hadisin ba bai dawo ya canza fatawar ba ya ce to ai da mun ce kaza yanzu kuma al'amarin fa ya canza bai wannan ba haka ya tsaya kyam shine imamu zahabi yake cewa al'amarin imam malik bai bushe ba a cikin ƙarin ɗaukaka gare shi bayan wannan jarabawa da Allah maɗaukaki sarki ya yi masa sai Allah ya ƙara ɗaukaka shi shi yasa ma har a wata shekara da shi harunan Rashid ya zo hajji da ya zo hajji sai ce ai aka bau sai ya sa sai an sai ya inda inda Jafar inda gwamnansa na Madina ya zo aka tuba Imam Malik aka yi masa bulala shi ma sai an tuba gwamnan an yi masa bulala a cikin jama'a Imam Malik ya ce masa magiya da Allah cewa ya kyale shi yace shi ya yafe har kuma ya kyale yace ya yafe tunda abu ne wanda aka yi masa saboda Allah dan haka neman ladan zai a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to haka malamai suke za imamu zahabi yake cewa to haka malamai bayan Allah suke idan musibar ta zo idan Allah ya jarabce su da waɗansu ba shagaltuwa suke da waɗannan mutane ba sai su shagaltu da abin da suke yi su manta da su waɗannan Allah ne ya jarabce su da su suke wani abu wanda yake na al'amarin Allah Allah maɗaukakin sarki ya isa mansa ta. bai tsaya ya yi ta rigima da Jafar ibn Sulaiman ba ana ta fito na fito ya tsaya ya zamanto ga ga ga ɗin malik ga camp ɗin gwamnati a ta yi a ta ba ta kashi a'a ya ci gaba al'amarin da ya batun ilimi ne ya ci gaba da harkar iliminsa ya kyale a Jafar ibn Sulaiman har Allah ya zo ya bayyana falalar Imam Malik yana daga cikin falalar Imam Malik da Allah ya bayyana bayan abin nan a lokacin wannan na ce harunan rashid na ke san ba harunan rashid ba ne. lokacin abu jafar mansur ne wanda yake kafin shi harunan rashid dai a zamanin sa imam malik ya rasu abu jafar mansur ne halifan da ya zama kafin shi abu jafar mansur wata ran yazo ya sami imam malik ya masa tambayoyi da ya amsa masa ike ban taba ganin mutum mai hankali da ilimi kamar ka ba Ya ce ni kuma in Allah ya yarda dukkan maganganunka zan sa a rubuta su a haɗa su a cikin dukkan garuruwa littafin ka muwatsa ɗin nan a sanya shi a dukkan garuruwa ya zama to shi kawai za a rinka karantawa ba za a karanta kowai ban ba littafin ka ba yace a'a ya amirul mu'minin kada kai haka to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yaɗu a bayan ƙasa kuma kowannen su ya yaɗa ilimin da ya samo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma wannan abin da muke akai na Madina shi muka samu malamanmu da suke zamani da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kiyaye mana da haka kai bar mutanen kowace alƙarya da abin da ya zo musu na ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hannun sahabban da suka zo wajen su kaga dama ce fa lokacin imam malik ya samu a ce yau babu shi ya zama to lati bi lahu a duniyar musulmi amma yake a'a kar kai haka ya duba maslaha haka yana daga cikin hangen nesa imam malik ya duba maslaharsa shi dai abu ja'far al-mansur wata ran ya zo ya same shi yace ga ɗakin Allah na Ka'aba an rusa a manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce da ba don gudun cewa mutane ba daɗe da shiga musulunci ba da ya rusa Ka'aba da ginin a ginin da take a lokacin ya mai da ita gini guda ɗaya a mata ƙofa biyu a sanya ta a bisa foundation ɗin annabi Ibrahim domin ka'abar a yadda take a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka suka tashi gina ta sai kuɗi sai ya zamanto abin da yake hannunsu ya karanci ba za su iya gina dukkan bangwayen da tsawonsu ba ɗaya bangon da tsawonsa bai kai ba sai suka yi ɗan ƙaramin gini iya ƙirjin mutum shine gudun isma'il wanda ake gani wajen ɗawafi za a gani ana zaga shi ai hannun wajen iyakacin ka'aba yake to rashin kuɗi ne ya sa ba su gina ta a yadda take ba yadda annabi ibrahim ya assasa ta to da abdullahi ibn zubair ya zamanto sarkin maka a lokacinsa sai ya rusa ka'aba ya yi ta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai gina ta da aka kashe abdullahi ibn zubair walid ibn abdulmalik Malik ibn marwan kai sai ya sa aka rushe ka'aba aka mai da ita a bisa ginin gadi take na jahiliya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce da zai rushe din to shi abu jafar mansur da ya zo ya san waɗannan abubuwa da suka faru da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam sai tambayi imam malik yace menene ra'ayinka ya abba abdullah in rushe ka'aba in gina ta kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai gina ta kamar yanda abdullahi ibn zubair yayi sai imam malik ce ya amirul mu'minin kada kai haka kada ka mai da ka'aba ta zamanto abin wasan siyasar sarakuna kowane sarki ya zo bai gidan siyasar sarkin da ya gabace shi ba sai ya rushe ka'aba ya sake wani ginin nata har ya zamanto kwarjinin ka'aba a cikin zukatan mutane ya fita ka ji wannan abin ga shi dai ai barin ka'aba a bisa wannan barna ne tun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kansa da ba don gudun wata barnar mai girma ba da ya maganin wannan barnar barnar mai girma shine mutane za su yi ridda to shi ma imam malik wannan irin hikima ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya amfani da ita Allah ya fahimtar da shi ita cewa abin a hakura da wannan barnar bisa a ce za a kawar da ita da wani gyara da zai kai zuwa ga barna da tafi wannan barnar shi ne mutane ya zaman tokan cewa sun daina ganin alfarmar ɗakin Allah to yana daga cikin irin hikimomi na abin da ɗin imam malik a ƙarshen rayuwar imam malik ya kasance ya keɓance al'umma baya zuwa sallar juma'a ya dawo baya zuwa sallar jama'a ya dawo ma baya zuwa sallar juma'a ya daina karatu na ilimi aka tambaye shi menene yake cewa ba kowane mai uzuri ne zai bayyana uzurinsa ba to shi yasa masu malaman tarihi suka yi ta sabani kan ne waɗansu sun ce ya sa a ƙarshen rayuwarsa ya sami cutar yoyon fitsari ne waɗansu kuma dai sun ce tun da imam malik yake ba kowane mutum ne zai bayyana uzurinsa ba a hankalin irin na imam malik sai dai mutum kawai sai dai mutum kawai ka shifta ka faɗa amma shi ya ce ba kowane mutum ne zai bayyana uzuri ba kowane uzuri ne za a bayyana shi ba yana da uzuri saboda haka ya keɓance al'umma ya zamanto ya kasance a gida wanda yake uzurin uzuri ne da halatta masa rashin halartar sallar jama'a da rashin halartar sallar juma'a ya kasance a cikin gidansa kullum da an tambayi wata baiwa tasa menene abin da yake shagaltuwa da shi a cikin gida Sai in yana cikin gida ba abin yake ɗauki hankalinsa illa alƙur'ani da karatunsa in yana cikin gida abin da yake kenan karatun alƙur'ani ya yi rashin lafiya wanda a cikin daren da zai rasu ya karanta wannan ayar lillahi al'amru min qablu wa min ba'd da wannan kalma da wannan aya ya cika al'amari na Allah ne a farko da kuma a ƙarshe da ita ya cika ya rasu a shekara ta ɗari da saba'in da tara bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan safar littafinsa da ya rubuta al-muwatta abinda ake nufi da al-muwatta wato shimfiɗaɗɗiyar hanya wadda ba abinda za yi sai dai kawai ka zo ka ji ta kamar kwalta ɗin nan wadda ta gagara a yi mana a kiyaye mana amincinta to haka in aka shimfiɗa kwalta me rage ma direba feji to almuwatsa ga duk wanda yake son ya bi tafarkin addini shi shine almuwatsa dan daga cikin wasa'a ne shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa almuwatti'una aknafa wato yana yaban mu'minai masu shimfiɗa sashin su kowa ya taka sun yadda masu saukin hali haka ake son mu'mini ya zamanto mai saukin hali ya shimfiɗa sashin sa ko wato kowa zai iya zuwa ya samu sauƙi a wajensa alladina ya alafuna wa yu'lafun masu tattara zukatan mutane kuma ake suke iya suna samun sun cikin sauƙi za su haɗu da mutane kuma cikin sauƙi kowane mutum zai haɗu da su don ba ruwansu ba su da girman kai ba sa ganin su waɗansu ne masu sauƙin kai to da ulu wato masu shimfiɗawa to ita wannan almuwatta wadda aka shimfiɗa ya zama to al'ada ne a wannan zamanin a yi rubutun littattafai an rubuta littattafai da dama a zamanin imam malik mutane wanda suke sa'anninsa bal da yawan mutane ma sun rubuta littafin su sun sanya masa suna al-muwaffa shi yasa ne har aka je aka ce mai imam malik ya aba abdullah kowane malami ma rubuta muwaffa yake yi kai ka kira littafin ka da wani suna mana amma sai kai ma ka kira shi muwaffa kowa ma muwaffa yake rubutawa sai ke ce masa wanda aka yi dan Allah shi ne zai wanzu yanzu wace muwaffa kake ji in ba muwaffar imam malik ba ita kadai kake ji zai shekara dubu Eh, da ɗari biyu da ɗari biyu da nawa in ka lissafa daga shekarar ma da imam malik ya rasu ɗari da saba'in da tara ka ce ta daga hijira ɗari hudu a dubu da ɗari hudu da ashirin da shida abinda zai baka masu lissafi to yau dai gashi dai iyakaci shekarun nan kullum aka karanta ta hasken karatunta da albarkacin karatunta yana sauka cikin kabarin imam malik kun ga albarkan yin abu don Allah kenan sai Allah maɗaukakin sarki shi tun da shi nasa ne sai Allah ya karɓe shi in ya karɓe shi ta ya kiyaye shi ya tsare shi ya tsaye albarkace shi wannan ba wai ana cewa sauran muwatta'at din su ba Allah ba a yi su dan Allah ba ko kuma Allah bai karɓa ba wannan Allah madaukakin sarki shi ne ya san niyyar kowa amma Allah madaukakin sarki yana da falala ta kuma ga wanda ya so yake bayarwa amma abin da yake nunawa ne cewa tabbas littafin Imam Malik littafi ne wanda bawan Allah nan Imam Darul Hijra ya yi shi saboda Allah da neman yarda Allah domin ga shi alamun karɓuwa ɗin ta zo daga Allah maɗaukacin sarki a littafi ne wanda malamai da dama sun ruwaito shi kuma a malamai da dama sun yi masa kirari ɗaya daga cikin manyan almajiran imam malik wanda shi akan kansa wannan almajiri na imam malik babban malami ne malamin imam ahmad ibn hanbal ne Abdulrahman ibn mahadi al'ambari ɗaya daga cikin malaman kufa yake cewa duk wanda yake son littafin da zai wadatar da shi akan bayanin menene Allah ya halatta menene Allah ya haramta to ya kama muwatta ya kama muwatta imamu shafi'i kuma yace bayan littafin Allah ba littafin da yake littafin imam malik amfani a wata riwaya yake cewa ba littafin da ya kai littafin imam malik a daidai da gaskiya bayan littafin Allah to wataƙila wannan zai sa mutane su ce to me yasa aka ce littafin ima bukhari da sahih muslim su ne ingantattun littattafai wanda suka fi kowane littafin inganci bayan alkur'ani bayan kuma ga muwatsa ga abin da aka faɗa a kansa to wannan saboda fa'ida ga ɗaliban ilimi da suka karatun mustalahul hadith malaman hadisi sun yi bayanin cewa a lokacin imam malik akwai abubuwa waɗanda suke ya sa su a cikin muwatsa ba gundarin hadisi ba ya kashi ya sanya kamar maganganun sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na maganganun tabi'ai da shi kansa ra'ayinsa a cikin littafin ba kawai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bane su ko wayancan da kai hadisai ne kawai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a cikin hadisan ma Imam Malik zai iya kawo maka hadisi wanda yake ba hadisi ne wato muttasili ba wato da isnadinsa tun daga tun daga kansa har zuwa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo shi da yanke sahabin da ya rawaito hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗe shi ba wanda a wajen malaman hadisi daga baya su sun ɗauki wannan yana daga cikin illa da ke cikin riwayar hadisi a wajen imam malik ba illa ba ce saboda rashin ambatan sahabin ba wai saboda ba a san sahabin ba ne an san shi kawai bai faɗa ba ne saboda a taƙaitawa ko kuma saboda ba dole ne sai ya faɗi shi ba to waɗannan shi ne suka sa suka ce a wajen sauran abinda ilimin hadisi ya tabbata a kai daga baya domin ilimin hadisi shi kansa farowa ya yi mataki-mataki ya hau akwai lokacin da ya zama kan cewa an gama tauna shi an gama shimfiɗa ƙa'idodinsa gabaki ɗaya wanda haka ya faru ne kusan bayan sai imam malik sai imam malik suna daga cikin wanda suka fara asasa ilimin hadisi daga baya ya zo ya kai ya zuwa ga wato ƙoƙolinsa wanda a lokacin waɗansu abubuwan da malaman hadisi suka tabbatar a lokacin sai imam malik hukuncinsu ya sha bamban da abin da ya tabbata a zamanin sauran malaman hadisi da haka suka ce to su shi imam bukhari da muslim sun tafi a bisa ƙa'idodin da malaman hadisi suka sanya bayan ilimin hadisi ya kai gayar nunarsa saboda haka sun zama kan cewa sun fi suka zamanto ingancin su ya fi ingancin al-muwatta tare da cewa kusan gaba yawa yawan hadisan muwatta din duk suna cikin bukhari da muslim duk suna cikin bukhari da muslim imam al-bukhari ya tashi riwayar hadisi daga cikin muwatta ko dai ya riwaya daga muwatta din abdullahi ibn yusuf at-tirmidhi ko abdullahi ibn maslamah al-qanabi ko yahya ibn abdullahi ibn bukair ɗaya daga uku daga cikin manyan manyan almajiran imam malik da suka rawaito muwatta shi kuma imam muslim ya tashi riwaya daga cikin muwatsa zai riwaya ne daga wajen yahya ibn yahya annai saburi to wannan riwayar ta muwatsa ku da muke karantawa riwayar yahya ibn yahya annai ce dukkaninsu riwayoyi ne na muwatsa sun sha bamban wani lokaci da ƙarin hadisai da su waɗansu hadisan da ke cikin wannan muwatsa ba za ka same shi a cikin waccan muwatsa ba waɗansu wata magana ta imam malik da ke cikin wannan riwayar ta muwatsa ba za ka same shi a cikin wannan riwayar ba to amma malamai sun yi ma wannan littafin hidima hidima mai girman gaske daga cikin waɗanda suka yi masa hidima akwai abu yusuf ibn abdulbar wanda ake ce masa hafizul maghrib wanda ya mutu a shekara ta ɗari da babban malami ne a ƙasar spain ƙasar spain ɗin nan ta yanzu fa da a can yake da ƙasar musulmi ce babban malami ne daga wannan ƙasar yake shi ya rubuta sharhi babba na muwaɗa imam malik yana nan an buga shi juz'i ashirin da shida Hadda fara faras ɗinsa shi kansa da ya rubuta littafin har kirari yake masa yake cewa samiru fu'adi min talatin hijjatin me abokin hira ta da daddare tun shekara talatin shekara talatin ya tare da wannan da littafin ba shi da abokin hira da daddare sai wannan littafin sai rubutu ya rubuta shi ya gyara shi ya gyara shi shekara talatin yana yi sharhi akan muwatsa to saboda littafin da to in ya tashi sharhin sa kowane hadisi idan ya zo na Imam Malik na muwatsa sai ya bayyana a kowace muwatsa wadda riwayata ta zo wajensa ga yadda aka rawaito hadisin ko kuma a wannan muwatsar babu wannan hadisin amma a waccan muwatsar akwai wannan hadisin biye waɗannan bayanai shi ya sa littafin saboda yadda ya ƙayatar da al'umma aka ce to gashi ya ƙayatar da al'umma amma ba wanda suke fa'idantuwa da shi sai manyan malamai don haka ya ɗan taƙaita shi a cikin wani littafi wanda yake sauran mutane ma za su karanta shi ne ya taƙaita shi ya share isnadin ruwayoyin da ya kawo ya rubuta amma shi ma ɗin sai malaman ya rubuta al sun gan shi al shi ma wajen abin juz'i talatin ne amma an yi tsaba a juz'i takwas wanda kowace matsala zai kawo bayanin hadisi da sharhinsa da hukunce-hukunce da aka ɗauka daga wannan hadisin da bayanin madhabobin malamai tun daga zamanin sahabbai har zamanin imam malik ba kawai zai kawo mana ra'ayin imam malik ba zai kawo har ra'ayin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'i daga cikin waɗanda suka yi wannan littafin hidima alqazi abul walid al-baji suleiman ibn khalaf al-baji shi ma littafi biyu ne ya littafi al-istiqsa wanda yanzu babu shi littafi. babban littafi ne shi ma amma shi ma sai yace ɗaliban ilimi sun ce masa wannan littafin da ka rubuta malamai ka rubuta ma da haka ka takaita mana shi ne ɗaliban ilimin da zamu karanta shi to sai ya takaita shi yana nan juz'i bakwai yanzu al-muntaqa a fi sharh al-muwatta lil baji al-muntaqa shi kansa sai malama wanda hmm, amma a wancan zamanin ɗaliban ilimi ne yayi ma ya daga cikin waɗanda suke ma wannan littafin sharhi wanda suke shi ma yana nan suna nan abin nan littafin abin an buga shi az-zurqani malam zurqani malamin hadisi a cikin karni na tara wanda shi ba zurqani malamin fiqh ba wanda ya sharhin muktasar shi ma yayi sharhin sa akan muwatta wanda yawa yawan abubuwan da ya kawo bayanan da ibn hajar mai sharhin bukhari yayi wajen sharhin hadisan shi ya kawo a cikin littafinsa saboda ibn hajar mun san yayi sharhi na bukhari wanda babu kamar sa to duk hadisi inda yana cikin muwa inda yana inda hadisin muwatta yana cikin bukhari sai ya koma ya ga maganganun da ibn hajar yayi sai ya kawo fa'idodi daga cikin maganganun ya sa a cikin sharhin sa shi ma yana da littafin ne wanda yake kyakkyawa za a fa'idanta da shi daga ciki kuma shine wannan littafin wanda wani daga cikin bayan Allah ya sai juz'ai ce a raba a masallaci don a rinka karantawa tanwirul hawali na abin da imamu suyuti imamu suyuti mai tafsiri shi ma ya yi sharhin muwatsa a cikin wannan littafin tamirin hawalik wanda juz'i guda ɗaya ne shi ma ya yi sharhin dai takaitacce amma bai kula da janibin bibiyar riwayoyi kamar yadda sharhin ibn abdulbar ya ba sannan daga cikin sharhi da ake da shi na muwatsa akwai aujazul masanik na alƙadi wannan shehul islam wannan zakariya al'ansari wanda ya zauna a madina malamin pakistan ne ya zauna a madina ina jin bai shekara bai cika shekara ɗari ma da mutuwa ba shi ma shehul yana da girma na muwatsa wajen jirgi ashirin yana nan shi ma ana yana nan a kasuwanni ana sayarwa ɗaliban ilimi za su iya fa'idantuwa da waɗannan sharhohi domin a su ƙara fahimtar abubuwan da wannan littafi ya ƙunsa na ilmance-ilmance. A gurguje bari makaranta hadisi na farko kawai. Waye zai ga mana da mana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه باب وقوت الصلاة باب وقوت الصلاة قال حدثني يحيى بن يحيى النووي عن مالك بن عمرو عن ابن عباس أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما ودخل عليه قوة بن الزبير أخبره أن المغيرة بالكوفة أخرت الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري وقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن الكريم آمن وصلى Thank you. lissafin lokacin sallah imam malik ya fara da wannan saɓani yadda yawancin littattafan hadisi da suke suke farawa da kitabu tsahara tunda tsarki ana yin ta ne kafin sallah to shi sai fara da lokacin sallah wuqut jam'u waqt ya fara da lokacin sallah to bayanin malamai ana shine hikimar imam malik shine cewa ai farkon abin da ake ya kamata mutum ya sani lokacin sallah ko sai lokacin sai lokacin sallar ya shiga sannan za a neme shi da ya tsarki to da sai da sanin lokacin sallar tukuna sannan in lokacin sallar ya shiga to sannan sai wajibi na farko ya zo masa shi ne ya tsarki domin ya sallah saboda ka wajibin farko ya san lokacin sallah shi yasa sai ya buɗe littafinsa da bayanin lokacin sallah قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي من رواية ولا اللتافي بإسناده زوى dan wanda ya rufe daga Imam Malik wanda ya rufe daga Imam Malik shine Yahya ibn Yahya al-Laythi daga cikin mutanen Andalus mutanen Spain dan sa shi ne ya rufe littafin daga wajensa shi shine yake cewa qala haddathani Yahya ah, shine yake faɗa saboda ka sai an kawo isnadin littafi na Imam Malik ne kuma fara qala Malik sai a kawo isnadin har zuwa shi Yahya ibn Yahya al-Laythi amma ah, Malik ibn Anas an ibn Shihab ibn Shihab sunansa ah, Muhammad ah, ibn Abdullah ibn ah, Muhammad ibn Muslim ibn Abdullah ibn Shahab az-Zuhri a ɗaya daga cikin manyan malaman Imam Malik kuma yana daga cikin fitattun malamai na ilimin hadisi a hijab a zamani shi ne Umar ibn Abdul Aziz lokacin yana shi ne abin nan shi ne a zamanin sarakunan bani umayya suka nemi ya tara a ilimin hadisi bayan suka ne ne tara a ilimin hadisi Umar ibn Abdul Aziz shi ne tara ilimin hadisi ya duba abin da yake wajen Amra da abin da yake wajen Urwa ya tattara na ilimin Aisha ya fitar da littafin hadisi yana daga cikin manyan manyan manyan malaman Imam Malik wani ya daga mota a wajensa anna Umar ibn Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam ɗaya daga cikin halifofin musulunci waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su istiƙama akan daidai har waɗansu suna ganin ma yana daga cikin kuna fa'ur rashidu saboda yadda ya tsaye da adalci shekara biyu kawai ya da wata biyar yana mulki amma a zamaninsa sai da ta kai cewa in aka fito da zakka sai mutum ya fito da zakka yana neman wanda zai ba mu zakka ya rasa saboda an tabbatar da adalci har babu mabukata bayan babu mabukata ba kuma masu son handama kowa abin da ya samu ya ishe shi Kafin yanzu ko da an ɗauke talauci in akwai mahandama in ka fitar da zakka sai ka samu wanda zai ce zai karba to amma tun saboda akwai tsoron Allah abu na albarka daga Allah in aka tashi za a fitar da zakkar kowa ya wadata domin yana ganin siffar karɓar zakka ba ta hau kansa ba shi ba miskini bane shi ba fakiri ba saboda aka sai ta ta yawo da zakka sai rasa wanda zai karɓa. aka samu kuma aminci a zamaninsa to da ya kasance gwamna kafin ya zamanto sarki na duniyar musulmi baki daya ya je a Damascus kasance gwamnan abinan gwamna ga Abdulmalik ibn Marwan a nan Madina sannan ya zamanto daga baya ya zamanto gwamna ga Walid ibn Abdulmalik duk dai a Madina a lokacinsa ne aka rushe a ɗakunan matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka shigar da su cikin masallaci aka shigar da ɗakin Aisha cikin masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam don haka kafin shi ba a shigar da kabarin Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin masallaci ba. A an na Umar Abdullahi Abdul Aziz a kharar salata yau cewa ya jinkirta sallah wata rana an ce sallar la'asar ce ya jinkirta. Fadahar Alayhi Uwa ta Bilis Zubair, Uwa ta Bilis Zubair ɗaya daga cikin manyan manyan malaman Madina guda bakwai ɗin da muka ambata. Ya shiga wajenka, fa'ahbarahu sai ya ba shi labari a sai ya bashi labari cewa Mughira bin Shu'ba ya jinkirta sallah wata ran alhali yana sarki sarkin musulmi a Kufa ina ganin saboda kurewar lokaci za mu tsaya a nan domin mu samu mako mai zuwa insha Allah sai fara karatu a sabo saboda masu ɗauka lokaci ya kusan cika kar ya zamanto an sa musu gibi a cikin an sa mana gibi a cikin karatu alaikum salam

a tambaya batun ci gaba da karatu wai ko da tafiya ta taso wanda yake kuma din akwai batun hajji da sauransu a in dai lokacin ya zo za dai wannan rana dai za a rayar da ita insha Allah da wani karatu amma ba da muwassa ba